الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقاتا ولوجي تبتو يا الله الصلاة الله عليه ya ci gaba gan da karatu daga littafin riyadu salihi ya al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala da karkashin babu tazimi babu tazimi muslimin wa bayanin hukukihim wa shafaqati alaihim wa rahmati. ne kafin yanzu shi cin da guka bai kami ca karatu nan nan santun da ci daba ne yi waga ile so karatun fayina gayi kagayya ba bata karatun na yi jin bayani gobe da ne tiyan musulmi gajin ga ila gani da musulmi mako? igaji karatu cin ya manda kuncife da ginga hali da bane da jijira bezenin tashin wadda ba ma da ba kiwo gaskiya gandun wuce wuce muhimmanci sarauni ozo ya yi ga shakaratu nan na yi ga milafa ya ga mace biyar zuwa cin ya ga soko ya zaji zayen wo njawon yi egbe personally ma mafi waya ma wago wallawu gun mafi waya waje jira da zai wofu ni guba guta ma wago guta gan yabo hadisi ya annabi sallallahu alaihi wasallam la yahilu lil muslimin wuja laliya muslimiya an ya jira akhaw nun gaji jira be yi fauka salatin ago foguta gana kaza ji jira be bane za mu ci kawo fiya biyu ya ɗan deje na za mu ce ji na gabi ku kawo ko? za mu ci kawo mace fiya gani biyu ya ɗan deje na za mu ce ji na gawo lofin gawo ya buba jire kowa ya tuzuma amma za mu ce dabo wace ji fiye daidai ngwa ẹwọ tó sọ ọbú ẹbú ọ̀sán ọdún òjì wọn oúnjẹ kí o oúnjẹ túbà o so wà lé ga ha lírí na oúnjẹ dìpẹ́ndì ya ṣe mi na lamari gáyì nan Allah subhanahu wa ta'ala gai za samitum ayati la yufaru biha wa yustahzaru biha fala taqudu ma hum hatta yaqudu fi hadithin ghairihi e wani e tsama bi ayatin ci nan a ce ji kafirci gani biyu na e gafiru gani bai zai shige june mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ugan zagayin na kamurun fi ka jahiliya wacin ga? annabi sallallahu alaihi wa sallam in ga zaga a fatanun an ta ya mu'az mu'azu bai ke za fi na wayo ne annabi sallallahu alaihi wa alihi Allah subhanahu wa ta'ala gan lina alladhina kafaru min bani isra'ila abu na ke zai ja ci mana bace haji kafirci min bani isra'ila jona Allah ni Dawuda. yintara nabi dawuda ko wa isa ibn maryam inda nabi isa ne gen maryam ne zalika bi ma so wa kanu ya taduna kanu laita na hauna an munkarin fa'aluhu wa le ga o kada tafsire aya nan mun ya ji bayani a ga mini yana feji nan idan e feji ne da zai ji ka wani mace ka a mu fe ji rayuwa ga gani a ji gani a feji gani a le gani a feji ndoro gani to a ga wasu doro janin alaka bai na sukun wale ga nke biyawo gani na wata ku fitnatan la tusiban allazina zalamu minkum khassa bani iza je nye gale da nye bi ayin mu iza je di party kada jin bi ayin mu iza je finje kada fin bi ayin mu ko iza je lozi na jiji kada ji gani bi ẹ̀dà yẹ ló sọ̀kọ́ lè bá ṣì ẹ̀dà lè sọ̀kọ́ bá gẹ́ níbi àyímọ́ ẹ̀dà jami gógá àjá àdà alálànúṣà okó àdà alálànúṣà kìdnap kó àdà alálànúṣà azúkó alálànúṣà adìrò òní láti kí mọ́ ẹ́ dalobo gẹ́ níbi àyímọ́ ẹ̀dà ìdẹ́bọ̀ ìwágá àdà àṣìtúpá lánúṣì náà ń gà lè bìdẹ́wù bí kalo gani da yi mafahimar da zina fi kulubin zaibun da tabi na mata sha ba hamini obtiga fitnati obtiga tawi da malamu tawi lau illallah wa rasu kuna filin mai kulu na aman na kullun min in ji rabbina ko ji gani ku kwa misali ba ne za shi wajewa labara ga da ja lafiya waya baya ya dandayi lunci ga gami a da cin lemi a lugu a biya ni labari ya mu yau ne fata wa ga da babu ya kiwayen ijirajin wajen gana ko zanuwaci ijira obi ga yagan wake biyu zanuwaci wanda a kan misa kawai zanuwaci ya sọ̀bọ̀ yìí sọ́rọ̀ wọn zanuwaci ngọ́ ilé kò kún dìfẹ́ ìjàkíyà yán gravity bai zaunci je ilimi wanda ya ilimi a wunɗe ganna wunɗe ganna bayani a tula yau kan bayani tula yawa a shiwa ala kiya bu kashe ala shiwa kiya bu yawa ngole ke kama kiya ji kiya in kiya gofa yan iri ne bai bayani wa kanu littafi iri yan hajjuru limubtadi yan bakar abu zaidi bai littafi ne da aka yi e tiyan matsala iri wunci shi wani wale gan wale mo bayani it's like this ile hadis ne ga yace yara mu boye gibo to ni ga ganzayi mu wala ga tabazukum bada amma ngole ga ganzayi mu dan bu amma halike dabu no gangan wo ka ganza ga wogun umai didi ko ma wo wa mafi wa amma to sun ayi wa gawaya lefi jani ngamla al-imam nawawi rahimahullahu ta'ala e baya kwa karshe littafi riyadu sali na kakun pe babi na gaga ya ci haramci ya yi zagaye wani wuce pe babi wa rami to ya ci babi na ga ya ce ma yi ba hunu algibaci abu na ga ya ci ya ki mu ba hunya algibatu abu ga zayin wo e za wa aki gi ku ji wa bata wọn ji kaza wọn ji kaza ogun luya wọn laya wa bi ci da abali kalu ga kuliya an yi zakaza jibe miyo gwa kimiyya ne

ya ce jin bayani wajen su a kan ya ga gato ga ya mutu ta ya zuwa kan ta zalu ta ajito fahimta ba ne ga wato lona ya ta ta sun kargan za ka zani waje bugo ya wuce mauluwa ngoli na to ageyin zandoci ya ji aku kurgi hamadu biyi ngoli gani ako malamin madu makawo malamin madu gurgu kuji hankali oga ga malamin madu abudu zokun a ɗi na tsowe liga na so ga gurgu so fiye kamin can oke miji gane wannan tsowe gana ni yau le ko ko ga jiri wuce so wuce wai jiza jiye ko wai tuza tuye a yi gan wa algibatu jan abe ke die daga a ɗaya su na zawucin a sai da sifa girwuci nan gamala haja ga walƙadu laisa sabigi batin fi sittacin wa mu'arrifin wa muhaziri wa mus'a'mnihun khairan wa mustafin wa man talabali na tafi izalati munkari gama la imama murnan bali ngai za an anta wa sakatu ana wa gasu sumici sun? famata ya rufu jahilu a sayya mina sakin fa jahilu a dogon nagen da gano daga ga ya te ja bunu safuwa ne ya te ja dubunin dirhami ya te gailanu alkadari ya te sha mulfuti ya te amurubun ubaidiyo ko ya te abul kasim jarun layi zama shari'o ya te ibn arabiyo ya te hafi fujini tilmisa ne ya te abu mansur al-hallaj eti ibn karami ko yace abu ali ajubayo da makamancin su ngo le da le be no e to suna je fili ta fi akida ye na e je je ndo ja jino na mu je tian ngo le mu ci wa lo ga so ya algi ba tuna ga kuma ne tuna ka le fi dena ma mu ci ga so so ya do ga ya na ta na ta an na lo na lo a kake min littafin kitabul azkar ya bayani be tiyan ba biyan egan yin kan yubahu wallahi wala kan doctor ki aya ba ba san ta cin da ci rejo ka cin waje abele ngan fatika ku kawe ko kan go mo wa ki aso ba san ta cin da ci eh wacce ta lafiya ko wale gan ɗan yi da ga gwamnan ya ba biyan hijira jimbe zayen zandoci wasu bu wa wulu tazu zandoci muhammadu soba wajen hankali awon ake tazu awon jaki awon so corrupt ndokwe agi yana na shabegat non fefiyan wajen wuje ilimi kan gashi duk mutu na kuga yanzu an da bidiyon doro a jin wuya waje ya abile bidi a fiye sofiye da da fiye sofiye harin waju waju a cin gaga wallawa wa na biyu rairata daga ba biyu raira Allah wa hannu sakujin ya dagani biyu an na Allah sallallahu alaihi wasallama ke da hakika tuce ya ce ce alaihi sallallahu alaihi sallama kala mugan hakul muslimi alal muslimi khamsun hakiyan musulmi tatiyen musulmi oyi gutsun raddu salami gaji wa sallama wa gaji wa yashe wa iyadatul mariz ganga wa iyadatul mariz gani bi wa da saza na wa miya wa manami musulmi wa ma da saumi wa tiba'ul janaizi dole mai otu janaize wajen hajjele wa na yi lo makabarta masu gata wai jabati dawa gangani ga unga yiwe wuce invite wa gajin olo wata shimitil artist ẹza maga cincin ucijin alhamdulillah wa gajin ogogon yarhamukallah muttafaqun alai ga al-bukhari da muslimi ga gubo wa fi riwayatin li musulmi? ruwa lima muslim maga haƙul musulmi sittun haƙƙi na musulmi da ya tafiye musulmi wani gutsoni idza laqitahu fasallim alayhi waga gumbi wuyi sallama wa idza da'aka fa'ajibuhu nga yiwe muci jin wadawa waga jin lo wa idza stansahaka nga wa nasiha gani boyi wuyi ju lahu nasiha bai za a tasa nga cici fahimidallaha muci jin yabo ya sako fashen mituhu waga jin wago ga iya rahamuka nga yi fashen mituhu wai za marida kuma ga taimama fa'uduhu a wai za mata kuma ga jin adalima fatba'ahu jin wa mitu dukku da makabarta mini yana disi na wuna ngayi aga waje sallama doli yowo laijoya za a yi bi tahiyyatin fahayo bi asani minha fahayo bi asana minha au rudduha wagaji waye je na tsoje gana koma wajin rabiri na su aji wani amma agaji ya sallama ya mai zakamashiji shin dole yo zandon dule juya kashi zadegin da cigeje ya ni wa kuki ani zadegin da cigeje ya ni wa wa kuki ani kwai jiga ni ako amma ya gake ya yabe ne sukun ubiya especially ri eji neza zanyi gaji shi zanyi ne ojile kafiri fondoro nan ngawa ji gane ko mini yana hadisi e, e, e, la ta dukulu buyutan gara buyuti kuma ta tattali so ta sallimu ala aliha annabi sallallahu alaihi wasallam maga sallima la muna rafa mallam tarifu zanobiyan to ya na jun sallama annabi sallallahu alaihi wasallam kana yamuru ala sibyani fa yuslimu alaihi wa gwaji da kan yi ga mai jan sallama annabi la tadkhulul jannata ta tuminu ya Allah jina sai ga imani ji wala tuminu ta tahabbu imani ma gumi sai ga woji afala lukum ala shi za fa'altum mutababtum afi salama bainakum kaga milan da cin wuye ne ga ji afi woji ne sai ga sallama shi bakaciyan da bugo bugo sai ji sallama ma ji sallama aisha ya akida sa mu yanzu mushi ngan wai ce sallama ya mun yake ba ga ba da yin wucin ya ba akida wani ta takafiri bi akida boko haram bi sisi? da ga hun wani makadis na ja ga shi zan ko kokolo ga fiyayen gone ngan wai ce sallama ya ni dole sun da soko aluwa mine yana hadisin ne wuna zanawo ma'anawo da wasu mun da mina ake musulmi jo ẹgbọ́ na màlẹ́ gbọ̀ntáchí ló yẹgbọ́n zànáwò máa dáná na ma fún yẹgbọ́n ma láwó gánwò wáwí kowa ji gane ko gama hadisi bai ci gan aidul marid zane da sa zane wa ma'anamina wadda ba ta alijanna ta yarji albuka kunan washe ban shi ne ebogo kai zawo ma ta sauni sanu ci o so ajin alu asibiti ade ada saza yimi mu yu gbe za loro so gbe are no le waje zanu angoci ga ọka sa envelope ogdu bịa biya biya biya biya bịa denyi nga tudo ndị a leza ya sha dasi wito fe ba doya sokwa ji ube soki sokwa afana sokwa ji kazan fe la ta kapa kapa ilé ní ohun ẹgbìn àwọn ṣàdà ṣìbẹ̀yà lánàmẹ́ṣì ọ̀tọ́ mẹ́dẹ́mbó àìwà ówà àti ìlàlọ́ àsìríkì gọ́gbọ́ gan àsìríkì wọ́n dé welfare department wajen welfare department za ndo ci ya jani na kince laiwa bdd ki ndo ci olori welfare department ya asibiti ki shi ya ba ta yi rikici ya zaji gatan to cibe shi problem to kayatun problem yau wani ji taimako irin nan ɓandoci ma we are the foundation kidney problem ga we donate yo we donate yin taimako yo zan da ce oto mo miliyan da ce liyani ewo àwọn ti dá àjá àjèlé náà ń fẹ́ gan-an ń fẹ́ gan wọ́n fi wúta lónú jẹna wọ́n jí kí ọ wọ́n gan fi wúta gẹ́kẹsẹ̀ ní kun ya ji waka fi asibiti waje gani ku a muke jije asibiti na mu mulaji yalin waje waka fi asibiti za na je ma gaji amfani a na yin zagi na je magina da gibobin gina shaga mani inda kwai ji ganewa a cilewa za wani shigar cikin asibiti kwaro biyar shi kini ka tafi cikin birkitin ẹni tí ní oúnjẹ pátá ní gbogbo wọ́n kẹfì ẹ̀là ní gábòrò ẹni ìfún gómìnàtì kọ́ ní ìdúnwé tọ́ kẹ́yẹ gájíṣẹ́ ẹ̀là wà tí ẹlú pàà lè rí rí náà wọ́n àtẹ́kọ̀ ọ̀nà mọ́sàká ní ní olè wọ́n àdúwà bàbíú kí á tẹ̀ mọ́kọ̀ lábíú amma ya zage wai da lawaya ni ba da zai je komi na bai zai je yanye ne da boci yi ebo na kan da cewa ka ci cikin ni kai ba abun tile za ni wace ga to shi waya da to amfani e won wa so ga lawu ga wai boci yan la to boci sha ga she ba ne ga dono ni an wace shi ba ni wo lotu gugu ne to ko lotu gu sensitive area ni wace mkpe oge ịzaje nna mgbo mkpe oza nnoche wanwe iwu mkpe oza nnoche ju ka ngere akara ụka law so ideba nwa adụwa bara ụkwụ yiwa allah wuta rabi falaki rabi nafi laifin kursi kaza kaza azkaru laji azkaru lozu waga alayi sun kalla mamutu wa ya waga alayi mamaki ya kaza masiba ga ibo jin na na alayi radio na wale ga wasu aduwa wale ka nga na ji so kwa wannan ba ce ga go serious are àmú ọ̀gágun gan àwà ìdánidé kúrọ̀tù bá zùmọ́ ọ̀nà ẹ̀hẹ́n dàwẹ́ ló dà ń jíbe ẹ̀hẹ́n bábí ṣe jíbe ẹ̀hẹ́n mọ́un ti jí ní àlótún pẹ̀lú yánà kó dé ohun ẹ̀kọ́ bá ń dúró jíjọ náà wẹ́dẹ́ àbẹ́lẹ́wò tí ṣọ́tàǹsà ná mílíọ̀n yìí kú gaya jù àmọ́ wò sọ gáyà níbi láwú wọ́n àti kí ẹran wọ́n gbà á mí yi sadaka mẹ́lá ájí ti gbé ẹ̀sà náà máa so sárẹ́ka jí àníbi gẹ́dá ọmọrùtákùnmí sọ́dẹ̀kẹ́tì ọgá dẹ́zà tí wọ́n máa kówó tó ìgbẹ́ wace rẹ́ṣin ci wọ́n ti sai ti gbé jíire fẹ́ẹ̀dókùnbẹ̀ sárẹ́ka jí sọ́kógó ni yana hadisi ne wuna aga yiwo gaji olo nje gwale shi ga da ba wunce ba a invite olo limaji a invite olo ya waje a invite olo da nan doci kaga duji kaga dai lefi da ba wunce ba olo amma lefi ga da bu wode ground yau ga lomo

ìzàgáwà nasiha gani goyo gajin ojú addinin nasiha kulna liman kala lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim gama la hadisi bai ce mini ake yin musulmi jo wani nusali kulli muslim waje nasiha ya musulmin dondo wale yin nasiha jiya musulma wafe wau wa'annan wa a abubuwa alkhairi na gaiwa ya ci taci wannan wawayu wa lugu ya gutsonwa wa wa na wa wa nina wa she ta ce na wa sha nina ba go ji na ko wa defendu wa lugu a yu mutunca ba wa shawara gani oyi, ina wa dogo nga je gona nga wa ga wu ngo be zan no ci an zan no ci dan wale an la gon wa gon wa shi fo mu nga lo soja nan ya zan ni discourage nga wa da je kafiri ga jiki mu eh ta ló mọ́ sáwọn ìdíbẹ̀ gan wọn lọ kàfẹ́ lọ zànà gan wọn yìí ṣára yẹn ga lọ ẹni mọ́ sókún àṣà wọn tó jí ní fọ́ọ̀mù gan wọn ṣèṣìwó wunji hankali a tunanin kwata ba gabe ya gaza ka zo gaskiya da jabi a fly bi rai babu na biya dokun be block ya chance window shi ya buga gara wun discourage zai zaji zan doro gaji kimo

to dole to fitina ke to wa ana bi umara البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ga nabi sallallahu alaihi wasallam mujin foro biyan gutuwa ba mu kayan gutuwa ba amara na bi iyadatil marid ga nabi sallallahu alaihi wasallam uja foro ngaza nawa mana ya da saumi kole za mana wa da saumi wattiba'il janaizi anayi make ji foro Gan ganyi lamitu janaiza e ga janjeli wala me otu ya e kuma da mazugata wale wagajin sallah iratu wagaji ya mitu da makabar tabe kiratu ke agun gubani dana wata shimitil afisi sanan magaci cincin alhamdulillah na ya gan yar hamukalla wa ibrarul muksimi ma lana tu zai gaji kucina ke kpabi ibrarul muksimi yau ɗaya ya gaga biyoyi waje gani ako ɗaya ya gaga gani na suku wuce ga wallahi kazan da waga wallahi ya gaskiya ko mauga da kazan wallahi so ga kazan ji wale za ka kuti ja ne tiyan wallahi ga ci oji ko ta ji uji lafiya ji kokaro loji kiyayen ne ga ibraru emilatuya almukusim da na ji kutina wa nasiril mazlum a nufi za a ke ji furugai da na gaji zalunci na yau nasara iri hadisi yawon ka zaliman au mazluma wa ijabati da'i zane ma gayi wonci invite wani wagaji woye yi nun yi wani wa ifsha isalam wa moga sallama shaba wani hana ingon hankali hannun ga hannun sallah sallam ji foro biyan gutuwa bai makan gwayan yan gutuwa ba wale ga yan gutuwa ba na hadis na ji foro biyan na dokunan da hadis ya bayan shi lami sun kauli ko wani hana an hawa tini takhattumi bi takhattumin bi zahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ka na ya dan roka ya zinariya nan ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ka na bagi wa da dan roka ya zinariya nan amma in zagi mun da roka zinariya wo wanda bangu sai zinariya o, wanda yan koro zinariya o, mun da tukan zinariya o. nga waji gane ko ko kuma biyar kabila ndo ci da mina al'ada abu e ya jafi ban gusu fi bicho ake aga idan ya fi bicho kabila ya e bo jiki a yan da yi da to bici wa kata wa jiki yo wa ge yi eh dizantin da gobe ga ga wancin gangan ko liyowa amma idan ya gane kiyayen wani ya huliyo ẹni mpa náàjí daga zinari yana in zagi ji amfani burewo kawo mai na shawar fili hiliyeti wa fili khisami ɗairu mubin amma n gayi ba jo a ji a ji amfani gangani duniya a sheik muhammadu nasiru dini lalbani rahimahullahu ta'ala gan ɗayan eh, koroni ga ajiye kuru in zagi ci ga al'adar koronan gayi zinari ya ajin wa ramu mun lita fi wunan wigan adabul zifaf da bubwana mun defendi ga wancan sarawi amma gaske a shek a shek abdulaziz bin baz dan domin da yake ne ji bayani ga gaskiya ga wanci boka ko mun gane ta bago zinari yayin da gijin amfani wa gangani da amma ba gi sukun a'a amma wala zinari yau loje efu ga waji kofu ga waji gado ga waji kireyo ga waji teburu bai sai ce ce mito kwaliyan e na soja kan wu na anabi sallallahu alaihi wasallam ngaza ne fiye kowa gi Dan vren zinariyo na inna marjar jiru fi na nar jahannama inna e ya jahannama ga e kudu fi ba kubu ngole ye vobe dako pugani be vune lagiyen gitine ngole ko nga da diki ya su buyan ta ce ya sato ya gado da sauransu ya gancin ko ji gani ako amma ba ne zaje biyu ko da biyu ko nuji da su ko biyu ko da yawa so yawa nuji da biyu ko na wuce hankali aje design na ajin babu na design na majin babu na aji ne kiyo ina riya na su agi na su no problem ko mun gane ko fẹ́ fi fito illa babu na jirgin al'ami ya tube began azi na tuji na wale mo bayani wa an shurbi wa an shurbin bil fiddati annabi sallallahu alaihi wasallam makan ne za ce fiyan da buya na kane za fiyan da zarfo na wa anil mayasiril wa anil mayasiril umur annabi sallallahu alaihi wasallam makan ya mayasiru juru ya al mayasir ne ne al hum al mayasir ne kiyo nau'in ya harir nau'in ya harir nau'in ya siliki ngo gani nau'in ya siliki na lakokin dambe na ga annabi sallallahu alaihi ma'ana na ba gija ji amfani gani biyu na kacce an ka alhari ruhuja lalliya din zagi shi wa anil qasi alayhi sallam ke kan alkasi, go ya alkasi ko sun nau'in ya alhari ga won to yi mo ngo ji ga ni ko wuje lutmi gado jin da fele fele na mo lutmi wa an libsil harir hanin make kan alharir wal istabrak wal dibaj fataka ne nau'i ka al'hariri juwo muttafaqun alayh wa fi riwayati ruwanu ci maga wa inshadi dallati fi sab'i al-awwal wuta bayan mafaro mini yana anabi ji foro bai na ishadu balla in ya ga ya wace jela wa gajin ya mi ebo ya ga wunu biyu da yawun go ya ya wa ajiyala wa jela nun gan soko ya wuya fasai ti jela eh ẹn àfẹ́ ìtìjẹ́ láà fẹ́ wa sim káàdì ṣíṣí wọ́n nà bá ń lọ ti jẹ́ láà tó id káàdì tó àdírẹ́sì lẹ́sẹ̀ ẹ̀hún náà wọ́n fi wo wọ́n fẹ́ wa ọ́n ti fẹ́ dàdán náà wọ́n fẹ́ lánà mú lọ kátàtà kù aláwọ̀ tún jí zọ́kàn jí tún dubu daya da shi kan zabi a mi nde fi ebi ti lórí ẹ̀dínà sókè wá fún gbà òndí ètò iṣẹ́ àgbọ́sà náà wà ṣí ẹná ndé lágbà lódú fún nílé wẹ́yà wẹ́wẹ́ kákùnlé ẹwọ́ fún gbà náà fẹ́ lérè ndé gbọ̀gán ti ebi ti lè pé gbọ́dọ̀ fẹ́ làwọ́ ọdọdún fún ọdún ó lè yẹ tí tí gbọ̀gán ti nà wọ́n mi túbì tí jìn òdí àgbẹ̀ ẹwọ́ yọ wọ́n náà mọ́lé wẹ́yẹ lánàá wọ́n ṣì náà súnsún yìí man ga almayasir bi ba'in musannatin qabla al-alif in ko biyawi musannatin na biyu gubanin qabla al-alif kami alifina wasa'in musallata kan bisawi na jigi wuta nan ba da zunubo almayasir wa hiya nga mai jamu mai tsara nga jamu ya mai sarato wa hiya mai shay'un yandoci yutakhadhu min haririn naji daga alhariro na wa yuhsha qutnan achela qutin la'akotin ko la'ajikiyo a ce la'akotin la'abiyu au gairahu ko na jinyana wa yujalu fi sarj a ce luladan yiri esadoko ko esan dabba ne zai ede tuna ko wa kurul ba'ir an gani be esane lata rakun boye zace feta ne da jilisu alayi, rakibu na zane tuye na wajin feta nan yau ɗagan ejiyan doci don ya laɓe dokonin wa gan fuli gun yi tutiya ashe amma to sun wani soft gbogbo na ọgá fẹ́ta gbogbo eh ọgá balance wa feel comfortable náà ndoci mawale ga yi yau so na je laju ne ya je wuce ya jiri niya kashi ngato nga ya gato eyen ni alharir ga ajin eyen ni hutun a cajin wa fi jin cincimun doci bai fukan doci da tatacin nga wale yi doci ga ga gan almayasiro e ebon kila shi kan nau'i yoyin alfari ne daga feta èyí ló ń ṣọ̀ngá ń ga jí ẹta ṣùnṣà fẹ́ta ọ̀nà alkasiyu bifati alkafa kasiri sin almuhimmalatil mushaddada wáyà siyabun tufuyo tun saju min haririn e tun daga alhariro wa kitanin ɗan da kitani muktali tsaini a celushin ke ba wa in sha dubbalatti mai tarifu ha ina ayya na wala bayani wajen ya zaje zaya wato wale zanen gaya bayani babu yana lokutotu na ji katun riyar sali katun bulugun mara biyu da tilaka miji nan wale ga ga wuce wale na na na gaji zalunci na nasara haramu boye zuji be boye zinare ya biya zarfe na da sauran lewa ga min babi gado ko steps da tiya su ji jiki labi ti guno fiti wani mota na idan na ji ganewa mini na hadisi na obi ne zo dan rukayen zinari ya zaba yujan ramu ya mayin zagin ya laliyo ezu fa alharir kujan ramu ya baji amma wajen laliya in a ayamiye na ayanin ewagowo e jan shama bambe masallaci ko mun gane so yi ga kaki ba babun na wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk